الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المؤلف رحمه الله الخامس والخمسون أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله هل ينزو أشكي ونن بابنا الرضا يرضى الله مدعوككين سركي قال يتي نعم سند بير cewa shi yarda da Allah maɗaukacin sarki wato yana tsarkake bawa daga yarda da mutane wajen wato fusa ta Allah ma'ana ya nemi yardan mutane ko da zai saba ma Allah idan mutum ya samu yarda bayyin wannan yakan nemi yarda Allah ko da mutane za su yi fushi ne amma bai neman yardan mutane da fushin Allah maɗaukacin sarki wa an yadummahum ala ma lam yu'tihi Allah kuma sannan yarda da Allah madaukakin sarki yana gadar ma cewa bai zargin mutane akan abin da Allah bai bashi ba ana baya tunanin cewa ai wane da wane sune dalilin rashin samu na abu kaza inda ya yarda da Allah wannan tunanin ba zai zo masa ba wa an yahmadahum ala ma huwa ainu fadlillah sannan baya godiya ma mutane akan abin da ya zama kyauta ce ta Allah a gare shi dan kyauta ce daga Allah a gare shi bai tunanin ya ce wani zai gode ma godiya shi za ta koma ga Allah ne dan haka idan har yayi haka fa yakunu zaliman fil awwal wa huwa ridahum wa dhammuhum inda har yayi haka sai ya zama yayi zalunci wajen wato yarda da su da neman fushin Allah ko kuma zargin su akan abin da Allah bai bashi ba na biyu kuma shine yi musu godiya a kan abin da ya zama falalar Allah ne to sai ya zama kaman yayi shirka kenan da su da Allah shine godiyarsu da haka ana ma Allah godiya ne ba mutane ba duk da yake akwai hadisi da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkuru man la yashkuru nas duk wanda bai godiya ga mutane bai nuna bai godiya ga Allah wannan bai ci karo da wannan ba mana yana daga cikin kyautatawa idan mutum ya ma wani abu ko ya sanadin wani abu na kyautatawa gare ka mana ka mishi godiya ba wai yana nuna cewa shi ne ya baka ko ya cire ka daga cikin wata damuwa ba a shi sanadi ne da haka wannan baya cin karo da waccan ma'ana da wannan kuma nuna godiya ne qala fa'iza rabiya ya bil qada idan ya yarda da hukuncin Allah takhallasa min dhammihim wa hamdihim kaga zai kubuta daga zargin mutane ko kuma yaban mutane fa khallasahu ariba min dhalika kullihi kaga yarda za ta kubutar da shi daga wannan wa qaruya wa qarwa amru ibn qais al-mulai an atiyat al-awfi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wannan hadisin duk da yake na da rauni amma ma'anan da yazo a cikin sa ma'ana ne mai inganci cewa Abu Sa'id al-Khudri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa inna min al yaqin yana daga cikin raunin samun tabbaci da Allah madaukakin sarki an turbiya nasa bi safatillah ma'ana ka yarda da ma mutane da fushin Allah ma'ana ka yi kokarin gamsar da mutane koda zaka saba ma Allah yace wannan rauni ne na yaqinin bawa wa an tahmadahum ala rizqillahi ko kuma mutum ya dinga godiya ma mutane akan abin da Allah ya azurta shi da shi na arziki wa an tadummahum ala ma lam yu'tika Allah ko kuma ya dinga zargin su akan abin da Allah bai bashi ba yace Lahi, ka sani cewa arzikin Allah madaukakin sarki da yake mabawa la yajuruhu insu halis wai dagewa da kwadayin mai kwadayi da kokarin mai kokari baya jawo arzikin Allah ma'ana Allah yana bada arzikin shi ne ga wanda ya so wala ya ruddu kurhu karimin kuma kyamar mai kyama ba ta tunkuɗe arzikin Allah in ya ba wani ko da duniya za ta kyamaci wannan in Allah ya ba bawa ba mai hanawa wa annan lahabi hikmatihi kuma ciki Allah cikin hikimarsa ja'ala rauha wal faraha ya sanya samun hutu da kuma farin ciki cikin yarda da kuma yaki wanda ya zama mai yarda da Allah zai samu rau zai samu hutu a zuciyarsa kuma zai samu walwala da farin ciki a cikin al'amuransa waje alal hamma wal hazana Allah ya sanya damuwa da bakin ciki fi shakki wa cikin wato kokwanto da kuma fushi da hukuncin Allah wa garwawahu thauri an mansur an khaitama an ibn mas'ulin an nabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan mataki yana nuna cewa lallai mutum bai bai zargin mutane akan abin da ya rasa kuma bai godiya akan wani arziki da Allah ne ya bashi ba mutum ba ya ce zai ma mutum godiya a kai yanzu kaman godiya akan shiriya da Allah ya ma bayi ba za ka gode ma wani ba sai dai kama godiya ga Allah shine Allah yake cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da babu ba zai shiryu ba da haka sai dai amma Allah godiya akan shiriya ba wai wani kuma ake ma godiya ba as-sadis wal khamsun na 56 mala yace annar riba yufrigu qalbal abdi a ita yarda din nan tana wato warware zuciyar bawa ya zama babu komai a cikin ta na kunci ko damuwa shine yace wa yuqallilu hammahu yana karanta masa kuncinsa wa gammuhu da damuwarsa alham shine wato ah, abinda ya wuce bai samu mutum da yake tunani a kansa ne ham abu ya damu mutum na abin da ya wuce alhazan kuma abin da mutum yake tsoron samun shi a gaba in ya rasa da haka abubuwa ne guda biyu ba haka mutum zai nemi tsarin Allah maɗaukacin sarki daga alhammi wal hazan alham abin da ya riga ya wuce mutum kar ya dinga tuna damuwar wani, to abin da zai gusar masa da wannan shine yarda din hakanan haka nan alhazan wani abu da kake tsoron za ka rasa shi ma'ana in kana da yarda da Allah maɗaukakin sarki ka san ko ka rasa ba rabon ba ka ba ne to wannan yarda da Allah ne yake sa zuciya ta zama ta tsarkaka ya ce fa ya li ibadati rabbi bi qalbin khafif zaka zaka ga ya shagaltu da bautar Allah maɗaukakin sarki da zuciya wacce take sakakkiya min aqali dunya babu wani damuwoyi na duniya a ciki wa ha ko kuma kunci na duniya wa ha ko bakin ciki kama zakara ibnu abi dunya an bishir ibnu bashar al-majashi'i wa kana min al-ulama cewa wannan mutumin yana cikin malamai sai ya tambayi wani yace ina so ka min nasiha ya gaya ma wani mai ibada yace ausini kale yace alqi nafsaka ma al-qadari haythu alqa wasiya ta gare ka shine duk inda kaddara ta fado ma ka dauke ta ma'ana kar ka tsaya ja da kaddara Allah duk inda ta fado ta same ka ma'ana ka dauke ta yace fa huwa ahra an yufariga qalbaka wannan shine yafi dacewa da ya kubutar ma da zuciyarka wa yuqallilu hammaka kuma ya takaita ma damuwarka yace wa iyaka ina ma ka shege an tuskita zalika kada ka yi fushi da kaddara Allah fa ya illa bika suktu kuma sai fushin Allah ya dawwama akan ka wa anta anhu fi gaflatin ta tashuru bihi kuma sai ka zama kai ta mance da Allah yace ka ma alladina sakita Allahu alaihi sai ya jefa ka tare da wanda Allah ya fishi da su Allah ya tsare wa qala ba'du salaf wasu daga magabata suke cewa dharu tadbira wal ikhtiyara takunu fi qidin min al ma'ana ku bar wani jayayya wannan at-tadbir ma'ana ana nufin jayayya ba ana nufin kar mutum ya tashi kuma wajen neman abin kansa ba ko wajen gyara rayuwarsa ba a'a wannan sabab ne mutum zai dauki wannan sabab din amma mutum yayi ta kawo tunani a'a wani ne yasa kaza bai same ni ba a'a ko kuma dan ban yi kaza bane yasa ban samu kaza ba yace ku bar wannan wal ikhtiyar kuma ku bar zabi ma'ana duk abin da Allah ya zaban maka ka yadda da wannan zabi na Allah din idan kuka yi haka yace takunu fi tibin min al'aish za ku zama cikin rayuwa wacce take wato tsarkakakkiya ba za ka samu kanka cikin matsi ba yace fa inna tadbira wal ikhtiyar domin mutum yace shi sai ya zaban makanshi abin da yake so ko sai ya yi makansa abin da yake so yace yukaddiru ala nasi aisha wannan yana gurɗa ta ma mutane rayuwa kuma wannan magana gaskiya ne yanzu da yawa daga cikin waɗanda za ka same su sun faɗa dumu-dumu cikin cuta ko yaudara ko kuma ɗaukan abin da ba nasu ba me ya kai su ga haka a tadbir ne da ikhtiyar mutum yana ganin sai ya yi makansa wani abu wanda shi yana ganin shi ne zaɓinsa bai haƙura a kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi wannan misalin mun sha ba da shi sai ka ga mutum masinja ne a ma'aikata amma yana so ya yi rayuwa irin ta shugaban ma'aikata duk yana faruwa wannan me ikhtiyar ne da kuma tadbir shi yana ganin sai ya kukkulla dai yanda za a yi dai yana so sai yayi rayuwa irin ta wancan a masinja ya tsaya a matsayin shi na masinjan nan da aka ajiye shi amma sai kaga yana so yayi rayuwa ta babban ma'aikaci wanda matsayin su ba ɗaya bane a aiki saboda haka wannan din sai ya kai shi ga aukawa cikin wasu abubuwa na rashin gaskiya na ha'inci na yaudara da cuta to wannan duk ba komai zai kai shi ga wannan ba illa neman zaɓin makansa abin da shi yake so a in yi hakuri kila waɗanda suka kai wannan matsayin shi ma in ya bi a hankali a hankali zai iya kaiwa har ya wuce wannan matsayi saboda haka wannan shine abin da wannan magabace yake faɗa wani kuma yake cewa alfarahu fi tadbirillahi lana ce wallahi mu farin ciki shine duk abin da Allah ya zaban mana mana duk abin da Allah ya zaban ma shine abin farin ciki a wajenka abin da ka yadda da shi ya ce wa shaƙa taɓewa kuwa shine cikin abin da mu muke neman makan mu ya ce shi sai ya neman makansa wani yanayi ko kuma ya canja makansa wani tsari to a nan shine mutum zai shiga cikin damuwa da halaka wa Sufyan sufiyan ibn uyaina wannan sufiyan yake cewa man lam yaslu ala lahi lam yaslu ala taqdiri nafsi duk wanda bai tsarkaka ba wajen abin da Allah ya hukunta masa ya ɗauke shi ya gamsu da shi ya rike shi ba to wannan ba zai gamsu da abin da yake nashi bane mana zai kai shi ga halakar da kansa haka nan abul abbas tusi yake cewa man tadara man taraka tadbira asha fi rahati duk wanda ya bar ma'ana kokarin canja yanayinsa ma'ana abin nufi da canja yanayi ko ta hanya mai kyau ko mara kyau shi dai ya canja yanayinsa to yake cewa duk wanda ya bar wannan ma'ana ya tsaya inda Allah ya ajiye shi to wannan zai yi rayuwa cikin hutu sai ka ga mutum ma'ana arzikin shi takaitacce ne amma za ka same shi cikin walwala cikin sakewa saboda ne saboda ya yadda da abin da Allah ya zaba masa sai ka ga wani cikin wadata amma yana cikin kunci saboda ne saboda bai yadda da abin da Allah ya zaba masa yana ganin shi da haka ya kamata ya fi haka shi kuma wancan da yake kaɗan ɗin yana gani yadda Allah ya ajiye shi ya gamsu da abin da Allah ya bashi to sai ka samu mutum wanda yake samun shi kaɗan ne sai ka same shi cikin walwala sai ka ga wanda yake samun shi mai yawa ne yana cikin kunci kullum a kokarin daɗi yake da ƙari da sauransu wancan kuma sai ka ga ya gamsu da kaɗan ɗin da Allah ya bashi ya sanya mishi albarka wasu suka ce la tajidu salamata hatta takuna fi tadbirika ka ahlil qubur cewa ba za ka samu aminci ba har sai ya zama wajen yunkurinka da kokarin canje yanayinka sai ka zama to kaman wanda yake cikin kabari ma'ana wanda yake cikin kabari ma'ana ba ya riga ya yarda da wannan yanayin da Allah ya sashi bai kokarin ya ce sai ya fito ai ko yayi rayuwa kaman mutane ar ya tarkul khilafi ala rabbi fi ma yujrihi ala al-abd cewa yarda ita ce mutum ya bar saba ma Allah cikin abin da Allah ya zaban masa shine yarda duk abin da Allah ya zaban ma shi ma'ana ka yarda da shi wannan shine yarda kada ka ci karo da wannan abu wannan kuma baya hana mutum ya nemi falalar Allah Allah ya ce was'alullaha min fadlihi baya hana mutum ko da yana cikin wani yanayi ya roƙi Allah madaukakin sarki ya kyautata masa yanayinsa an gane ko wannan baya hanawa ma'ana mutum ya ga cewa shi abin da Allah ya masa ne bai yadda ba yana so ya canja shi zuwa wani abu shine abin da ba a so wa kala umar ibn abdul aziz rahimahullah umar ibn abdul aziz yake cewa laqad ni haula idda'awat wa mali fi shay'in min al-umuri kulliha arab yake cewa wallahi waɗannan addu'o'i sun kyale ni cikin abubuwa da yawa mana ya koma ga Allah madaukakin sarki ya ce duk wani al'amari wai kai kawo a cikin wani al'amari wannan duk bai dame ni ba illa fi mawaƙi ƙadarillah sai dai cikin abin da Allah ya hukunta mu wannan shi ne abin da nake yadda da shi wa kana kathiran ma yadu shi Umar ibn Abdul Aziz ana misali da shi wajen kyautata shugabanci da jagoranci da adalci a zamanin shi ne aka ce an samu yanayi na yanda ma'ana dabbobin dawa suna shiga cikin dabbobin gida kuma ba sa cutar da su saboda adalcinsa a zamanin shi ne aka samu ana fitar da zaka a rasa wanda zai karfa, saboda mutane sun wadata to wannan yake cewa daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi shi Umar ibn Abdul Aziz kuma yana da kyau a kiyaye irin wannan addu'a yana cewa Allahumma rabbini bi qaba'ika kamar yadda muka karanta wacce addu'a ta baya ta wancan satin kuma wasu yan uwa sun ce a yi kokari a sa musu cikin fassara fassara mun yi sha Allah zuwa satin gaba in Allah ya ba mu iko sai a fitar kowa ya samu a takarda dan mutun ya karanta abinda irin wannan addu'o'i suka kunsa dan yana da kyau duk abinda zaka roki Allah madaukakin sarki da shi ka san me kake roƙon Allah da shi domin wannan zai fi wato sassauta zuciyarka zai fi sa zuciyarka ta san cewa kana komawa ga Allah sabanin mutum yana addu'a bai san me yake yi ba an gane ko to yana cewa Allahumma rabbini bi qaba'ika Allah ka yarda da ni da hukuncinka mana duk abin da ka hukunta Allah ka sa ni mai yarda ni wa barik li fi qadarika Allah duk abin da ka hukunta min ka min kaddara Allah ka sanya min albarka a cikin sa hatta la uhibba ta'jila shay'in akhartahu ya Allah ka sanya min haka har ya zamanto bana gaggawar abin da ka jinkirta min wala ta akira shay'in ajjalta kuma bana jinkirin abin da ka gaggauta mu kaga wannan addu'a ce mai ma'anan gaske ke cewa ya Allah ka sa na to mai yarda da hukuncinka kuma ka sanya min albarka cikin abin da ka kaddara min kuma ya Allah madaukakin sarki yin hakan kar na zamanto mai gaggawan abin da ka jinkirta min akwai abin da arzikin bawa ne Allah ya jinkirta mishi bai sani ba da haka kar na zamanto ina gaggawa sai na matso da wannan abin da ka jinkirta wanda shine alkhairi a gare ni kuma ya Allah kada ka sanya ni na zamanto mai jinkirta abin da ka gaggauta mu wa yakan ce wani lokacin ma asbaha li hawiyyu fi shay'in siwa ma qaballahu azza wa jalla wallahi yace ina wayan gari bana sha'awar wani abu in ba abin da Allah ya hukunta mu ba mana ban tunanin wani abu wai da nake ganin ina so ma kaina ina kawai yarda ne da abin da Allah ya zaba wa qala shu'ba shu'ba shine ibnu al-hajjaj dai daga cikin manya-manyan magabata yace qala yunus ibn ubay yunus ibn ubay yana cewa ma tamannaitu shay'an qattu ni tunda nake ban taba burin wani abu ba mana abin nufin sa shi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa ya yarda da shi bai burin abin da ya wuce wannan kaga wannan hali ne na magabata na kwarai domin buri yana halakar da mutum kamar yadda Allah ya faɗa a littafinsa akan kafirai muminai suna gaya musu cewa wa garwatkumul amaniyu ai buri ya ruɗe ku ko hatta ja amrullahi wa garwakum billahi al haka buri tsawon buri yana sa mutum ya zamanto mai kasala mai sakewa yana sa kuma mutum ya zamanto mai wato rashin yarda da hukuncin Allah in dai mutum yana da dogon buri da haka shi yasa ake so mutum ya zama mai takaita burinsa burinka a rayuwa ya zama takaitacce ne amma in ka zama kana da dogon buri to zaka ga mutum ba zai dinga yarda da abin da Allah ya mishi ba amma mutum ya dinga takaita burinsa saboda ita ma rayuwar nan takaitacciya ce ba wai mai tsayi ba ce wa qala al-fudayl ibn iyad al-fudayl ibn iyad yana cewa arwabi la yatamanna fawqa manzilatihi duk wanda yake mai yarda da Allah ne bai burin sama da inda Allah ya ajiye shi sai dai idan cikin matsayi na neman kusanci da Allah mana duk maganganun nan da ake cikin abin da ya shafi al'amura na rayuwar duniya amma a cikin al'amura na rayuwar lahira mutum zai yi kwaɗayin ya samu matsayi kamar na wani wanda yake sama da shi mutum zai yi burin a ce ina ma ya ce shi ma ya samu matsayi irin na wani amma wannan cikin neman kusanci da Allah ba laifi babu laifi mutum ya yi burin ma'ana kasancewa irin wani kuma yin hakan ma yana cikin ibada domin Allah zai baka lada akan kyakkyawan niyya ce ya Allah wani bawanka yana da wadata yana ciyarwa cikin wadatarsa yana ayyukan alkhairi ya Allah ina roƙonka kaman irin alkhairinsa ni ma ne abin da yake wannan ba laifi bane wannan bai ci karo da wannan abin da muke yi ba amma a'a muke ya samu kanshi a cikin wani hali na jarabawa ta rayuwa kamar wata musiba ko wani abu da Allah zai takaita masa arzikinsa mutum ya dinga ganin bai yarda da wannan matsayin ba to shine abin da ba a so an gane ko wa qala bunnun bunnun yake cewa talatatu min a'lami taslim abubuwa guda uku suna cikin alamomi na miƙa wuya ga Allah shine muqabalatul qada bi rida wannan ya gabata a cikin wacce addu'a duk lokacin da wani hukuncin Allah ya zo ka karbe shi cikin yarda yace wannan alama ne na mika wuyan bawa ga Allah wasabru indal bala da yin hakuri lokacin bala'i duk sanda wani bala'i ya samu bawa yayi hakuri shine Allah yace wa bas wa bashir sabini alladina idza asabatu musibatun halu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sune as-sabirin as-sabru indal bala su zamanto masu hakuri ne lokacin da wani bala'i ya auka musu wa shukru inda wasa sannan godiya ga Allah madaukakin sarki a cikin yalwa a duk lokacin da mutum ya samu kan cikin yalwa to ya zama to mai gode ma Allah kar yayi butunci yayi nuna godiyarsa ga Allah madaukakin sarki shi yasa ya zo cikin hadisi da Imam nawa nawawi ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifta fi shidda ka tuna da Allah lokacin wadatarka da walwalanka da yalwanka ma'ana karka hana Allah madaukakin sarki ka zamanto mai kyautatawa a lokacin da kake da wadata duk sanda ka shiga cikin kunci kuma Allah zai yalwata maka saboda haka godiya a lokacin da mutum ya samu kanshi cikin yalwa duk mai wannan sai ya zama mai mika wuya ne kuma sai ya zama zuciyar shi ta samu wadata abu kaɗan zai iya wadatarsa ya ce wa talata abubuwa guda uku ma abubuwa guda uku alama ne na jibinta al'amari zuwa ga Allah idan an same sa a bawa shine ta'aqilu iradati kali muradi duk wani abin da kake da nufinsa idan Allah madaukakin sarki ya umarce ka da saɓaninsa to ka zartar da umarnin Allah akan san zuciyarka ko akan abin da kake so a so da yawa mutum zai ga saban Allah yana son aikatawa to amma kuma Allah ya hana wannan abu to mutum sai ya hana zuciyar shi ya hana tunanin kanshi ya bi abin da Allah yake so wannan tafwid ne jibinta al'amari ne zuwa ga Allah zaka ga abin da bai halarta ka ɗauka ba ko dukiyar da bai halarta ka ci ba ila mutum yana da ikon da zai ci ta ba wanda ya ganshi to amma sai ya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah ya tankwasa zuciyarsa ya hana ta abin da take so saboda me saboda abin da Allah yake so to wannan tafwid ne jibinta al'amari ne ga Allah haka nan wannan nazaru ila ma ya yaqau min tadbirihi laka kullun ka dinga lura da abin da Allah madaukakin sarki ya gudanar maka a rayuwarka wa tarkul i'tiradi ala al-hukm kuma ka daina jayayya da hukuncin Allah to wannan alamomi ne na at-tawhid yace wa thalathatun min a'lami tauhid abubuwa guda uku suna nuna ƙarfin tauhidin bawa kadaita bauta ga Allah na bawa shine yace ru'yatu kulli shay'in min Allah ya dinga ganin duk wani abu daga Allah an gane ko duk wani abu ya dinga ganin shi cewa daga Allah shine kullan yusibana illa ma kataballahu lana amma wannan fa bai shafi abin da yake aiki na sabo yace to ai yayi sabo shi ma daga Allah bane banda wannan da abin da ya shafi kaman al-aqdar wal masa'ib musibu da za su samu bawa da wasu abubuwa na kunci da damuwa da bawa zai shiga san cewa hadha minallah ya sani cewa daga Allah ne wanda yana nuna alamar bawan nan mai tauhidi ne ga Allah haka nan yace wa qabulu kulli shay'in anhu duk wani abu da ya zo ma daga Allah ka karba wannan alama ne na tauhidin bawa duk abin da aka ce ya zo daga Allah ne yace na yarda shine Allah madaukakin sarki ya gaya ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe su akan haka lokacin da suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya akan Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cewa wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da kuka bayyana shi a zukatan ku, ko ma kuka boye a zukatanku ba ku bayyana ba sai Allah ya bincike ku kai sai sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya za yi da kuma abin da mu take rayawa sai yace kada ku ja da hukuncin Allah ku ce sami'na wa abada sai suka ce sami sami'na wa afana sai Allah ya saukar da aya da yaban su akan haka da ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa afana Allah ya yabe su a haka sai kuma suka koma roƙon Allah madaukakin sarki suka ce gufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan har zuwa karshe suka ce la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya zo kuma cikin hadisi mai inganci na Abu Huraira Allah madaukakin sarki yace qad fa'altu Allah yace na aikata kaga kina an koma magana farko tun farko da Allah ya faɗa abin su ce mun yadda sai ya zama duk abin da bawa yayi kuskure akai ko abin da ma'ana yayi shi akan mantuwa kai ko abin da ma zuciyar shi ta raya masa mummuna ne bai aikata ba ko bai furta wani mummuna abu akai ba Allah ya ce ya yafe masa akan wannan to kaga wannan duk abin da ya daga Allah bawa ya karba in gane ko shi yasa sun kasance ba kaman yahudu da nasara ba yahudawa cewa annabi musa suka yi sami'ina mun ji amma a saina ba za mu bi ba su kuma suka ce sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun yadda mun karba daga Allah da aka bawa ya zama duk abin da ya zo mishi daga Allah ya kubalu ya karbe shi wa idafatu kulli shay'in ilayhi duk wani abu kuma ya raba shi ga Allah madaukakin sarki matukar wannan abin ba wai sako bane daga gare shi idan mutum ne ya aikata sako wannan daga gare shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ah, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum eh mutum ya je saba ma Allah sai wani mummuna abu ya same shi ba zai ce wannan kuma zai danganta ma Allah ba wannan daga kan shi ne domin shi yayi dalilin da zai samu wannan fushi na Allah din to amma wata jarabawa ta auka ma bawa jarabawar da bawa kila bai kawo ta bai san da ita ba wata dukiya ya je karko kila bashi ne yasa a wani kasuwanci sai ta tabarbare ta lalace wannan musiba ne wannan lalacewa ne a dukiya ya zai yi da wanda ya karko bashi ya zai biya ta ina zai fara to wannan ya dauke shi cewa jarabawa ce daga Allah kaga wannan ya mika shi zuwa ga Allah kuma Allah zai samu mishi mafita domin bala'i ba zai guce ba yana samun mumini har ranar da zai sadu da Allah a mutuwa ai bala'i ya almaut musiba hadi har muke ya sadu da Allah ba zai guce ba yana samun jarabawa a cikin rayuwarsa ko a jikinsa ko a dukiyarsa ko a cikin al'amuran rayuwarsa ko a iyalinsa ko a 'ya'yansa kai kowane rana ta wayi gari sai ka samu wannan jarabawa komi karancinta komi girmanta to mumini shine wanda yake mayar da komai nasa zuwa ga Allah madaukakin sarki yace wa qala ba'dul arifin wasu masana suka ce aslul ibada talata in ka koma ginshikin bauta ga Allah abubuwa ne guda uku shine la taruddu min ahkamihi shaya. duk abin da ya shafi hukuncin Allah ne karka ki shi karka ture shi wala tas'alu ghayrahu hajatan kada ka kuskura ka tambayi wani Allah wata bukata wannan shine mai wahala mai wahalar gaske kuma malin ya mishi badi mai tsayi wanda da shi ya cika wannan bangaren inda zai kawo mana ya ce wal mas'alatu fil asli haram ka tambayi wani abu asali shine haramun ne ka tambayi wani malam zai magana mai tsayi akan wannan a kusa da ƙarshen littafin nan ko wannan juzu'in da yake hannunmu an gane ko asali ka tambayi wani ya ce haramun ne ana halatta shi ne kawai saboda uzuri idan mutum ya samu uzuri bayan da zai amma al'aslu shine ka roƙi Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ibnu abbas yace idza sa'alta yace fas'alillah yace in zaka yi roƙa ka roƙi Allah shi yasa sahabbai suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a daga cikin abin da za su karɓa musulunci a ciki shine Allah yas'alun nasa shay'an cewa ba za su tambayi kowa wani abu ba shi yasa mutum yana kan abin hawansa doki igiyar shi za ta faɗi ko abin da yake dukan doki da shi ƙasa ai kaga da wahala a ce sai ya sauka ya dauka zai iya cewa wani ya mika masa haka zai bar wannan abin ya sauka ya dauki abinsa saboda yana tuna cewa alƙawarin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne la yasalun nasa shay'a ba zai tambayi mutane komai ba shay wala shay ba wani abin da za su tambayi mutane to haka tambaya eh tana halatta idan bukata ta ta in gane ko mas'ala tana halatta zai kawo hadisin yaushe mas'ala take halatta yaushe ne mutum zai iya tambaya amma al'asku shine cewa babu tambaya shine Allah tas'ala nasa shay'an yace wala tas'ala ghayrahu hajatan kada ka nemi ka tambayi wani bukata kuma bayan Allah yace wala tadakhiru anhu shay'an kuma ka boye ma Allah wani abu duk wani abu wanda yake na alkhairi ne da zaka bayar ka bayar ma Allah kar ka boye ma'ana yanzu ciyarwa ko kuma tallafa ko kar ka boye ma Allah wani abu ma'ana ka cire abin da kake da shi ka baya. ai Allah ya ce man zalladhi yuqribu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira ko fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim ma'ana ba a yi ma Allah mako kuma ba wai dan Allah yana buƙatar abin da ke wajenka ba a'a Allah yana nufin ka da alkhairi ne da yace ka bayar da wannan abu domin duk abin da ka bayar sai Allah ya maye ma gurbin sa da abin da ya fi shi alkhairi wa qala ba'du yake cewa wasu ila ibn sham'un an rida an tambayi wani bawan Allah akan me yayi yarda fa qala sai yace an tarda bihi mudabbiran wa muhtara ka yarda da Allah madaukakin zafi wajen gudanarwa cewa shine mai gudanar da komai kuma zabi shine zabin Allah shine Allah yace yakhluqu Allahu ma yasha wa yaqtar Allah yana halittan abin da ya so ya zaba abin da ya so da haka Allah yana iya zaban ma bawa ga halin da yake son bawa ya kasance shi yasa annabawan Allah in Allah ya zaban musu hali ba sa ja a cikin hukuncin Allah saboda sun fi kowa kusanci da Allah da sanin wannan matsayi a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya wajabta mishi jihadi ya san mutuwa za a yi bai ja da hukuncin Allah ba da haka yakan umarci bayi a je a yi jihadi duk da cewa za a mutu a ciki saboda me wannan zabi ne na Allah da Allah ya bashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce yayi hijira ya bar maka zuwa Madina ai maka garin shi ne ana aka haife shi yana son maka to amma Allah ina ya zaban masa ya zaban masa wani waje haka ya bar abin da yake so ya je abin da Allah ya zaban masa yanzu kai ne a zo a ce ma a garin nan ka tashi aka haife ka da komai da ka da abokananka sai a kawo ma takarda a ce ka bar garin nan kuma duk dukiyar da ka mallaka a garin nan an kwace akwai wahala ko babu to amma idan Allah ne ya ma zaɓin haka ya zaka yi sai ka ɗauki shi yasa sahabbai suka ɗauki zaɓin Allah kuma akwai su da yawa ɗaya daga cikin sahabbai babban misali shine Suhaib Suhaib eh, an zo da shi bawa garin Makka asalin shi balarabe na kiran shi Suhaib Rumi an tafi da shi bauta ya zo garin makka ya yi rayuwa a makka ya zama mutum ne mai neman na kansa kuma ya tara dukiya mai yawan gaske a makka to lokacin da ya musulunta ya tashi zai yi hijira daman zuwa maka yayi da ya zai sai mutanen maka suka tsare shi wasu daga cikin masu fitina a cikin su sai suka tare shi a hanya da makamansa da komai dan mutum yayi wanda yake Allah ya hore masa iya amfani da makami musamman har ki biya yana rataye da kubaudinsa da kibiyoyinsa zai tsaya sai suka ce mishi to ina za ka je ya a zan tafi maka zan tafi zan yi hijira ne suka ce ba za ka tafi ba ya za ka zo garin maka ka yi kuɗi ka zo ci rana a maka ka yi kuɗi kuma kuma ka tashi ka tafi yace in dai kuɗi na kuce so ku je na sallama muku wannan kuɗi yana waje kaza da kaza maka na bar muku na zaɓa abin da Allah ya zaɓa muku idan kuma kuka ce ba san son kuɗin rayuwata kuke so na yadda zan ba ku rayuwata amma kafin ku samu rayuwata zima zan ɗauki rayuwar wasu daga cikin ku yace wannan kibiyoyin da suke nan ina ganin zan iya harba guda goma kafin a harbe ni da ɗaya sai suka ce sun kyale shi kaga ya bar wannan dukiyar kwata-kwata saboda ne saboda abin da Allah ya zaɓan masa har aya ta sauka a kai shi yana alfahari da wannan ayar ko da ya je madina ayar ta sauka sai ana mishi albishir da cewa ayar ta sauka akan irinsa Allah ya ce wa minan nasi man yashri nafsahu btiqa amardatika yana zuwa Madina sai ji ana mishi albishir ayar ta sauka kanta. ka siyar da rayuwanka dan neman yarda Allah to kaga an koma magana riba din wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha amardatillah Allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibad ina Allah ya yarda da shi da abin da yake kaga ya bar abin da yake so ya dauki abin da Allah ya zaban masa to wannan shine al-ikhtiyar wa tarda anhu kuma ka yarda da Allah madaukakin sarki kasiman duk abin da Allah ya yanka ma na rabo ka yarda cewa ka yarda wa mu'tiyan ko ya bayar wa mani'an ko ya hana to wannan shine yarda wa tardahu kuma ka yarda da Allah cewa shine ilahan shine abin bautanka shine Allah ka mahaliccinka wa ma'budan shine abun bautanka wa rabban shine kuma mai gudanar da komai naka to duk sanda mutum yayi haka shine ya zama cikin masu yarda da Allah Allah ya sanya mu a cikin su wa qala ba'dul arifin arida tarkul ikhtiyar duk dai maganganun su kusa da kusa ne wani ma yake cewa yarda shine ka bar zabi karka ce ni ga abin da nake so an gane ko ma'ana ka bi matakan da ake bi sai ka baiwa Allah zabi ba laifi kamar yanzu alal misali zaka samu kila ɗalibi ne shi ga abin da yake burin yana so kila yana so ya zama likita ko yana so ya zama injiniya ko yana abu sai ya rubuta jarabawar shi ta jam misali ba za ke rubuta wannan jarabawar ba shikenan da aka tashi jami'ar da ya rubuta yana son wannan abin sai suka bashi wani abu daban kaga wani ne zai ce ya riga ya bi matakai ya baiwa Allah zabi kila wancan abin da ba a bashi ba Allah bai nufe shi da shi ba sai kaga in ya zabu wannan din sai Allah ya sanya mishi albarka a cikin sa wani kuma zai ce a shi bai da ba bari ya je wata jami'a in gane ko ko a bashi abin abin da za a bashi ya nuna cewa shi fa ba abin da yake so ba kenan to kila wani yana neman wannan abin bai samu ba wanda shi aka bashi wani kila shi yake so bai samu ba saboda haka shine al-ikhtiyar e ba laifi mutum ya nuna abin da yake son zaɓi amma bayan ya nema ya bi matakai sai ya bar ma Allah kuma abin da Allah ya zaɓa mishi sai ya gamsu da wannan abu to sai kaga Allah ya sanya mishi albarka a ciki domin mutum bai haƙura ba wani lokacin sai kaga ya shiga cikin kunci da damuwa wani sai kaga yayi ta nema abin kuma ya rasa a ƙarshe ma ya rasa gaba ɗaya sai ya ce duk abin da aka samu ma a bashi saboda me saboda bai yarda da wancan abin ba Ya ce wa roron qalbi bi marril qada kuma zuciya ta dinga samun walwala da ɗacin hukuncin Allah ko da abu ya same ka kar mutum ya damu zuciyarsa wa at tadbir an nafs kuma ka cire zuciyarka daga duk wani kai kawo da canje yanayin rayuwa hatta yahkuma Allah laha aw alaiha har sai Allah ya hukunci annabi yaqo lokacin da ya rasa dan shi Yusuf ai yayi bakin ciki mai tsanani ko ba haka bane to amma wa bar ma zabi ya ce Allah ya bar ma zabi lokacin da suka zo suka kawo mashi maganganu cewa ai dan uwan ma an kama shi dan haka shi ma yayi sata sai yake cewa ina tuna dana Yusuf suka ce zaka halakar da kanka ka sa ma kanka damuwa yace la inna ma ashku batti wa huzni ila Allah yace na mayar da kuka na da damuwa ta ga Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun nasa abinda ba ku sani kuma me ya karshe al'amarin sa zabin Allah Allah ya dawo shi da duk ƴaƴan gaba daya waɗannan da suka yi mummunan aikin duk aka yafe musu suka yi nadama suka koma Allah ya haɗa mishi su gaba daya inda a ce ya nuna cewa shi bai yarda da hukuncin Allah ba to duka ma daga su har Yusuf din sai Allah ya hana mishi su amma sai Allah ya tattara mishi su a cikin sura kuma mafi kyawun sura suka samu ɗaukaka Allah ya ɗaukaka su ya samu ɗaukaka da shi da 'ya'yan nasa gaba ɗaya ku kaga annabi yusuf ma da Allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi da wannan jarabawa ‘yan uwansa ne ba suka je suka yi ƙoƙarin kashe shi bayan sun jefar da shi a wannan ramin da aka zo kuma wannan mutanen suka tsince shi su ne suka kewayo daga baya kamar yadda wasu ruwayoyin suke nunawa suka siyar da shi suka ce bawan mu ne ya gudu a ce yanzu yan uwanka su siyar da kai kana ganin diran da kuka haɗa ido da su ya zafi da su a nan a duniya tana faruwa za ka ga mutum ɗan uwansa ne ya rasa jin daɗin ɗan uwan saboda ƙila yana da wani abu ko na duniya ko na rayuwa ma'ana ya ƙi kyautata masa ya kasa jin daɗin shi bai jin daɗinsa har ya gaji ma ne ce shi ya rabu da shi ya fita harkarsa wata rana sai Allah madaukakin sarki ya juya ma'aunin ma'ana sai ka samu kanka kai ne yanzu a cikin walwala shi kuma ba a cikin wannan ba ya zaka masa da yawa daga cikin mutane za su saka mummuna da mummuna ne ka manta lokacin da kamun kaza la annabi yusuf alaihi salam duk wannan abin da suka mishi ya manta suka ce wallahi Allah madaukakin sarki ya fifita ka akan mu yake cewa la tasriba alaikum al-yawm kada ku damu ba ku da damuwa a yau yake cewa Allah madaukakin sarki zai gafarta muku gaba daya saboda haka annabi Yusuf ya karbe su gaba daya shi yasa suka yi nadama a wanda suka masa wannan abin amma ga abin da ya musanya musu da shi ku duba tun farkon lokacin da suka zo ya gansu ya gane yan uwansa ne inda wani ne ya tuna abin da suka mishi mai zai aiki da ya sa wasu dogarai su kuntata musu amma farkon zuwansu da ya kalle su ya gane su ba su gane shi ba tunda ana cewa abin tsakanin lokacin da suka siyar da shi har lokacin da ya kai wannan matsayin suka zo wannan garin ya kai kusan shekara ta ba ta ya za a yi su tuna <laughs> amma shi ya gane su a wannan shekarar da ya gane su ya kalle su me ya ce cewa ya yi a musu liyafa ta musamman a karbe su kaga tun daga ne ke nuna cewa wannan shi bai tuna da wancan mummuna abun ba an gane ko bai tuna da wancan mummuna abun ba to wannan yana nuna cewa lallai yarda da abin nan shine mutum ya yarda da asalin hukuncin Allah maɗaukakin sarki kala sai ya ce wakila wasu suka ce arabi man lam yandam ala fa'itin min ad-dunya wa lam yata'assaf alaiha wannan magana mai ma'ana ce sosai cewa mai yarda da Allah shine wanda bai taba nadama akan wai dan wani abu na duniya ya rasa ba kuma bai taba damuwa akan wani abu ba wannan shine mai yarda da Allah yace madalla da wani mai waka da yayi hikima cikin waka yake cewa al'abdu zutajani al shi bawa mai yawan fushi ne wa rabbu zu qadari shi kuma Allah mai iko ne wa daharu zu duwali shi kuma zamani da kake gani jujjuyawa yake yi wa rizqu maqsumun shi kuma arziki an riga an raba shi yace wal khairu ajma'u fi makhtara khaliquna alkhairi gaba ɗayansa shine abin da mahalicin mu ya zaban mana wa fi ikhtiyari siwahu al-lawm wa shumu amma zaɓin waninsa kuma shine zargi da kuma wato kunci haka wannan zance ne mai ma'ana ma'ana shi bawa zai dinga fushi Allah kuma ya riga ya kaddara abin da ya kaddara ita kuma rayuwar nan jujjuyawa take yau kai ne gobe ba kai bane haka ne ko shi kuma arziki Allah ya riga ya raba shi duk wani abu da ka sani na arziki Allah ya raba ma kowa arzikinsa tun kafin mutum ya zo duniya za a aiko mala'ika hadisin abdullahi dan mas'ud bi katabi rizqi ba abin da za a rubuta arzikinka zaka duk abin da kaga ka samu a rayuwar duniya an riga rubuta ma shi arzikinka duk wani abu da kaga yi asarar shi baka same shi ba to ba a rubuta shi arzikinka bane bayan da zaka same shi haka wani faɗi tashin ka ba zai kawo ma wannan abun ba to amma da yawa mutane ba sa gane wannan in ya rasa abu sai ya dinga ganin kai ai da an yi kaza da ya samu abin nan la ba arzikinsa bane hada laysa rizquhu Allah ya riga ya raba wannan arziki as-sabi'u wal khamsun mala yace na 57 annahu idza lam da bil qadar waqa fi lawmil maqadir duk wanda bai yarda da kaddara Allah ba to zai koma zargin hukuncin Allah imma bi qalibihi wa imma ko dai ya ki abin ko kuma ya dinga wato nuna zuciyar shi bata ji daɗin haka ba ko halinsa Mana ce yace walaumul maqadir duk wanda ya zargi abin da Allah ya hukunta na kaddara na hukunce hukunce to ma'ana yana zargin Allah da ya hukunta ne shi yasa ba a zagin zamani wani zai ce kai wannan gwamnatin gaskiya ba mu ji dadin ta ba wannan gwamnatin ba alkhairi Allah wannan zamanin ba zamani ne dadi ne, ko to ba a zagin zamani Allah yake cewa la tasubbu dahar kada ku zagi zamani fa inna ma ana dahar Allah ya ce ni ne zamani domin ni nake juya zamani din kallibu laila wa nahar da wannan shugaban ne yake kan mulki shi ya kawo kansa ko Allah ne ya kawo shi kuma yanzu da yake kai din da wasu suke jira waye zai kawo wanda zai kawo din Allah ne zai kawo shi bai isa yanzu ya zarce da kansa ba kuma su masu so su hau din ba su isa su hau da karan kansu ba wallahi Allah ne kadai ya san me zai faru a wannan lokaci ba wanda ya sani sai Allah ko wani ya ce a'a bari ya tara ƙuri'arsa bari ya yi waye duk wannan baka sani ba sai Allah Allah kadai ya san nan da shekara biyu nan me zai faru wani al'amari yana wajen Allah ne ba wanda ya sani su ne ba su bane mu ne ba mu bane Allah ne ya sani wa zai zama shugaba ba wanda ya sani sai Allah saboda haka wannan al'amari ne na Allah da haka duk wanda ya zargi zamani ko ya zargi abubuwan kaddara kamar Allah yake suka da Allah ne yake gudanarwa kala yace wa kadhalika ya fi laumin khalqi haka nan duk wanda ya zargi halittun Allah kamar ya zargi Allah ne kai ne ka zo ka ga wata mota an kai wajen mai fenti yayi fenti yayi kuma ka zo ka ce gaskiya wannan fentin ba ne kyau bane da wa kake da wanda ya yi fentin ba wai shi fentin kace zargi <laughs> wanda ya yi fentin kace kana nufin bai iya fenti ba ko ma'ana in ka zo ka zargi halittan Allah kama Allah kake zargi kenan wannan eh, iltizam ne an gane dalalatul iltizam yace eh, wallahu wan nasu yalumunahu fala yazalu la'iman maluman wa hadha munafil lil Ya yace wallahi kuma mutane suna zargin sa shine yin wannan abin kuma ba zai gushe ba cikin zargi shi ma in ya zargi Allah din mahalicci wannan kuma ya ci karo da bauta Anas dan Malik radiyallahu anhu yana cewa ma'ana wannan yana nuna mana wani hali ne daga cikin kyawawan dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har yau din nan ba iya samun mutane masu kwaikwayon irin wannan ba ko akwai su ba su da yawa ko akwai su ba su da yawa wannan kuma yana nuna cikan ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ne yake cewa radiyallahu anhu yace khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashra sinin shekara ta goma ina yin aiki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mishi hidima yace fa ma qala li li shay'in fa'altuhu lima fa'altuhu duk wani abu da nake bai taba ce min me yasa kai kaza ba kuma abin da na bari ban yi ba ya kamata ne bai taba cewa me yasa ka bar kaza ba waye iya yin wannan a cikin mu kuma wannan ba yana nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana kyale shi abin da ya ga dama bane a'a kyawawan ɗabi'un Allah sallallahu alaihi wasallama suna nuna ana ya san cewa me Allah baya so me yake so to haka ba sai ya gaya mishi cewa ga abin da zaka bari ga abin da zaka yi ba shi ya sani kaga wannan cikan ɗabi'a ne to wannan gaskiya yana da wahala yanzu mutane nawa ne za su ce suna aiki da wani ba su ce ya kai me yasa baka yi kaza ba me yasa da ka zo baka share wajen nan ba me yasa baka yi kaza ba me yasa baka yi wannan ba kai me yasa kai haka to kaga wannan ana iya cewa fa zai yi wahala a same shi in ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda cikan halayensa da cikan ɗabi'unsa ma'ana ɗabi'unsa ne suka gadar da cewa Anas yana iya gane cewa abu kaza da kaza din nan ya san abin da ya kamata yi ne ba sai an gaya masa ba shi yasa hatta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa suna gane fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kyamarsa ga wani abu ta fuskar sa ne in suka yi abin da baya so suka ga yanayin shi ya canja mana bai gaya musu ya ce me yasa kuka yi kaza ba ko me yasa ba ku yi kaza ba mana in suka ga yanayin shi suka ga fuskar shi bata so ba su da kansu sai su bar wannan abu wannan ita ake kira lugatul ishara ngane gane ko ko a karantarwa akwai ta ko a gida ma'ana za ka ga wani uba idan yaron shi yayi wani abu kawai kallon shi zai sai ka ga ya bari wani ana amfani da shi a cikin tarbiyya ma'ana ba zai ce mishi kai yana ɗauko abin da ya saba ɗaukowa in yana zuwa gida in ya kalle shi yana kallon shi ya san cewa ya kamata ya wannan abu to amma ba kowa yake iya yin wannan ba ko kuma da ya tashi ya yi yunkuri zai yi wani abu in ya kalle shi kawai sai ka ga ya fasa yin wannan abu to wannan yana nuna kyawawan ɗabi'u ne to ana sai ke cewa kuma wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ne me yasa ya kauce ma wannan abubuwa din kamar yadda malai yake nunawa yana nuna manzala sallallahu alaihi wasallam bai so ya zargi Anas domin zargin Anas zai zama kamar zargi ne ga Allah sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kauce ma wannan domin ya zarge shi ya ce mishi kai kaza da ba kaza kaman yana ganin zargi ne ga wanda ya halicce shi akan yayi wannan abu abin da malai yake so ya nuna kenan shi yasa Anas din da ya faɗa haka wato yake cewa bai taba ce min malaitahu lam yakun ba bai yasa abu kaza bai to kaza ba ko abin da ya kasance bai yasa me yasa bai ce abu bai kasance bai yasa me yasa bai kasance kaza ba har wasu iyalansa suna ganin cewa idan dangin manzala sallallahu alaihi ko a cikin gidansa duk wanda ya ma Anas magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi da'u falau ya shay'u lakana in dai Allah ya hukunta wani abu ai zai kasance ba sai Anas ko kuma shi magana ko ba kuma shi magana wannan yana nuna ololuwar darajar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen yarda da Allah mana ko magana ne za ma ya ce ku kyale shi ai in abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ne zai yi shi in kuma Allah bai hukunta ba zai yi ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kurewa wajen duk wani abu da kake nema wajen kyawawan ɗabi'u ne wajen kusanci da Allah ne wajen mu'amala ne wajen babu wani wanda za ka haɗa shi da shi babu shi kuma ba za a same shi ba alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana babban misali abun kwaikwayo yana ga manza Allah sallallahu alaihi wasallama akan kuma ana shine babban wanda za ku kwaikwaya cikin abubuwansa sai yau a zo a ce ma mutum ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya aikata sai ka ga mutum har yana ji da shi huwa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin tafarki da shiriya shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da kanshi yana faɗa cewa khairukum khairukum li ahli wallahi zababbunku sune zababbunku ga iyalansu wanda yafi kyautata ma iyalinsa ya fi kyautata zamantakewa da mu'amala da iyali wallahi su suka fi alkhairi a gare ku ya ce wa ana khairukum li ahli ni kuma wallahi din na ku kyautata ga iyalai na shi duk abin da aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka same shi shine yake da 100 and above ba magana cewa wai an rage wani abu 100 and above sama da dari ma in zaka bayar akwai abin da ya wuce haka ma yana da shi shi yasa wata raka tambayi Aisha radiyallahu anha ce yaya halayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gidansa in wani ne aka ce iyalinsa ya mai gida yake ya shigo gida ce takuja an ya shigo gida ba magana haka ne ko ba mai cewa ba motsi ya shigo gida fada ne kawai in ya shigo gida tace ce ya manzo manzala sallallahu alaihi wasallama yake a cikin gida take cewa kana yakunu fi mihnati ahli yana shiga cikin ɗawainiyar iyalinsa ka duba manzala sallallahu alaihi wasallam ne shine shugaban halittu gaba daya take cewa an yazo ya same su a gida suna wani aiki sai ya kama wani aiki ma'ana yazo ya same ta tana nika ko tana tanadin abinci sai ya kama akuya yana tatsewa ya san wannan abin za su yi bayan wannan sai ya rike musu yanzu wani mai gida ne zai zo ya samu gida ya shigo gida ya samu misali tana ɗibar ruwa a rijiya ɗauki tsintsiya a yi shara misali ne ko kuma bil'aks ya zo ya samu tana shara ya je ya cire rigarsa ya ce ya ana wannan aikin ne ya ga ta yi dare ya ɗauki guga ya fara ɗiban mata ruwa musamman in gidan haya ne ma sai ya zama mijin hajiya alaisa kaza manzala sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli alaihi salatu wasallam suna wannan yana wannan ba abin da ya dame shi kuma yakan ɗauki ayyukan da suke nashi ne ya yi da kansa bai jira sai iyali sun masa yakan ɗauki takalmin shi in ya tsinke ya ɗinka da hannunsa yakan ɗauki rigarsa ya ɗinka da hannunsa yanzu wani akan wanki baka wanke mishi kaya ba ta shiga sai duka sai saki kuma alaisa kadhalik haka nas'alullahi al'afiya kafa abubuwa ne na yarda da Allah wallahi yarda ne kai ga haka mana yarda shi ne da Allah madaukakin sa ya ganin cewa wannan duk shine neman yarda Allah shi yasa yafi kowa samun yarda Allah shi yasa Allah ya tsare mishi wannan matsayi wanda zai samu ranar tashin kiyama da babu wani zan wanda zai samu wannan matsayi sai shi saboda ne saboda darajar da ya kai da ba wanda ya kai ta alaihi salatu wassalam Allah ya kara mana soyayyarsa za mu tashi akan wa qauluhu law qudiya shay'un lakana ma'ana malam ya yi fashin baki akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kwaban iyalansa in sun ma Anas magana ce ku kyale shi in wani abu ne da Allah ya hukunta ai zai faru to me ake nufi da wannan zancen to shine malam zai mana fashin baki a kansa da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله